Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne yake muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. A 'yan kwanakin nan, an samu bayyanar waɗansu hotuna da bidiyo a kafafen sada zumunta da ake cewa dakarar rundunar Hizba ce ta jihar Kano suka kai samame wani hotel da kuma gidaje a birnin na Kano. Bayanar waɗannan hotuna da bidiyoyi sun saka hukumar Hisba a bakin duniya, inda wasu ke cewa ‘yan Hisba sun ɓalla kofofin hotel ɗin da suka kai samame, wasu suna zargin cewa aikin na yan Hisba iya marasa ƙarfi yake taɓawa, kai wasu ma har cewa suke ‘yan Hisba sun rika ci kuma matan ne suna jefawa cikin mota. Shirin Najeriya a yau ya binciko gaskiyar abin da ya faru a jihar Kano, ya tattauna da hukumar ta Hisba da kuma wani masanin shari'a. Ku biyo mu sannu a hankali. Abokiyar aikinmu daga jihar Kano Libabatu Garba ta yi wa shirin Najeriya a yau matashiyar abin da ke faruwa. A ranar Litinin da dare, jami'an hukumar Hizba suka kai samame wurare kamar hotel da wuraren sai da abinci irin suka kama musamman mata da suke wurin waɗanda su a zarge da Hizba suka yi da ayyukan baɗala. Eh to gaskiya eh, guri kamun mutane kamar sun ta korafi yadda aka yi kamun kamar eh, maza ne suka dinga eh, kama maza in hisban ma'ana nake nufi hmm. suka dinga kama matan suna saka su a mota irin wanda mutane suka ta su a kai ganin cewa da kamata a kan ya kamar ba kamata a ce mata ne suka kama 'yan uwansu mata. To, amma yaya jama'ar Kano suka karbi wannan batu tunda an ce ana korafi wasu kuma suna son barka? Eh to kamar yadda ka magana ne ka san kuma idan aka yi wani zai yabo wani kuma zai kuka. So amma dai mafi yawa a gaskiya ana ta yaba wa kuma zuwa game da abin da aka yi na kamun yan matan duk da cewa ba wannan ne karo na farko ba tunda duk din tana yi a lokuta da daban-daban a baya eh, irin abin da ya zama wannan ya zama an ya zama abin magana shine yadda aka samu yaran yan matan da yawa a lokacin guda dan ba na jin an taɓa samun adadi mai yawa irin haka eh, wanda aka samu yan mata eh, wajen sittin da biyu a lokacin guda. To bayan wannan bayani na Libabatu Ai Garba, Kai tsaye na tuntuɓi babban daraktan hukumar ta Hizba kan wannan batu. To suna na Abba Sa'idu Sufi ni ne babban darakta na hukumar Hizba ta jihar Kano. To alhamdulillahi a kamar da ne bayanin jihar Kano jiha ce ta addinin musulunci ke yangatar da shari'ar addinin musulunci rahotanni kuma da ma'aikatanmu na ciki muna da special service masu wato 'yan Hizba na cikin gida masu sa kayan kayan fararen kaya. Hmm. sun shi shiga irin waɗannan gurare kuma sun ga abin da ake a wannan gurare ya saba wa addinin musulunci kuma ya saba wa tarbiyyar mu nan mutanen Kano saboda haka ya zama wajibi sai an tsaftace wannan guri kuma shi kansa mai wannan guri da aka je ba da san ransa ake wannan abun ba ya yi bayanin cewa shi wani mutum ne ya bawa mai sana'a zai sana'ar sai da kifi kuma suka yarjejeniya da shi cewa kifi zai saida amma idan ya saba wani abu daga cikin ka'idoji na addinin musulunci to zai tashe shi to kuma abubuwan da ke faruwa a gurin ya zamanto cewa yara ‘ya'yan yara da yawa iyayensu sun kai su makaranta da niyyar su karatu to amma saboda wannan gurin ana haɗuwa da mutanen zan ce mutanen barsa tarbiyya suna zuwa guri suna ɓata ‘ya'yan mutane a wannan guri ka turo kana akwai makarantu da yawa a wannan gari namu mai albarka an turo yara daga gombe daga plateau daga yobe daga Borno. wurare da yawa daga sassan najeriya ka yaran hmm. kano si karatu ka san kano ganin addinin musulunci ne kana da yakinin cewa yarin ya ta taho karatu amma a ƙarshe ta zo kuma abin da ake cewa fiya gurufin ko ƙawaye sun ɗauko ta sun kawo ta inda za a ɓata ta samu tarbiyya mara daɗi a ƙarshe a zo a ce a jihar Kano suka zo suka zuwa karatu suka sami wannan lalacewar tarbiyya saboda haka muka shirya wannan sumami mun tar da ake babu yadda za a yarinya ta zo karatu amma ta iya kama ɗaki kusan naira dubu talatin ta kwanta ba ita kaɗai ba ɗaki ma kwanciya ma akan gado mace da mace ma ba ma mace da namiji ba gadi ya saba wa shari'a mu ta addinin musulunci su kama ɗakuna suna ajiye suna zaune suna sharholiyarsu suna fadala ana shan shisha wadda yanzu haka shisha din nan a jihar Kano an mai ma dokar an haramta shan shisha a wannan gari namu mai albarka. Mm. Saboda haka aka je aka shiga wannan guri ba a farfasa ɗakuna ba ba kamar da ake farfada ba inda aka fasa ba a shiga ɗakin kowa ba wadda duk ake gani a waje so ake kakamawa a tafi da su kuma ba wai so ake a talle ilalla sai an hukunta su ba ana son lalle ilalla su daina wannan abin su shiryu su daina waɗannan abubuwan don ba wai dukkan su aka ɗauka aka kai su kotu ba an tsaya ne an tantance waɗanda iyayensu suke a kusa su zo su karɓe su a nuna musu inda suka karɓi inda ƴaƴansu suke zuwa in da ba su sani ba su sani su sa ido akan ƴaƴansu duk abin da aka yi kenan Na'am. Eh, eh, to, to, akwai kamar hoto da aka nuna kamar yadda na bayyana maka an ga wasu daga cikin jami'an ku kamar suna runguman wasu daga cikin matar da ƙarfi sai sai ake cewa to ai bai kamata jami'ai na musulunci su taba jikin matar da ba ta su ba zan so dakta ya ce wani abu dangane da wannan to gaskiya ni ma na ga bidiyo kuma kaga ba za ka iya yin shaida da bidiyo da ake yawo da ita yanzu ba saboda yaran nema da kansu ba wai professional ma'aikata ne suka ɗauki wannan hoton ba in za ka rinka jin sautin da ke fitowa daga kan abin su yaran da suke yin bidiyo din yaran da aka zo farmaki hmm. su ne suka hau saman benin suke yin abin da suka ga dama kuma zamani yanzu na technology zaka iya yin duk abin da ka yi a kamera aka za ka iya haɗawa na hoto ka iya wani abin da za ka yi amma mu bukatan mu burin mu ba wai a zo kuma na cikin ka ja kila ko an ga ai ba a nuna an yi runguma kila ma da ma jin daɗi ba ko hmm. amma dai an yi kokarin tattara su an kamo su kuma an an an danka su a hannun iyayensu an nuna musu kuma ga abin da suke kuma alhamdulillah shi kansa mai hotel din yau ya zo yana kokarin nuna mana cewa mu nuna cewa gurinsa ba fa gurin badala ba ne ba saboda kada ma a kashe masa kasuwa kuma yana ba da yana tunanin ma ya yanke hukuncin ma zai tashi wannan mutumin da yake sai da kifi a gurinsa. To a ƙarshe akwai waɗanda suke zargi ko kuma suke yaɗa cewa wannan samami ana kai shi ne a ƙananan ƙananan hotel-hotel ba manya-manyan hotel a jihar Kano ba. Zan so dakta wannan maka ce wani abu dangane da wannan. To a gaskiya ba gaskiya bane ba shi ƙananan hotels din in bi baya su ne aka fi mai irin waɗannan abubuwan dan da ka ce babban hotel yanzu kamar Bristol Palace ka je ka zagaya gaba ki ba ba mai kifi a gurin shi ne babban hotel da aka ba ba wani mai kifi a gurin banta da ka je ka ga yara ma suna wannan yawace yawacin ko suna sai da shisha irin wayannan manyan hotel din ba ma sa ba ma su da gurin da su sai da shisha a gurin kuma ko ina ne a hukumar hizba ta jihar Kano ana da karfin da za ta cika ko ina a je a yi kame a yi su mame ba mu da wani irin iyaka inda ba za mu shiga a jihar Kano ba ko ina za mu shiga kuma inda duk idan mu ya kai nan za mu je wato kusan tabbatar eh, maka inda anda ana yi a Bristol zaka za mu dira a Bristol inda duk manyan hotel yake ana yin wannan abun ba ma fata a yi muna tabbatar wa duk inda ake wannan abin za mu shiga kuma za mu yi abin da muka yi a ciki su mai hmm. gare su bom ne da su a gurin ko ne da su za mu shiga gurin ai za mu shiga kuma bom ne yan hizba mu za su yi tunkara su shiga kowa ya san shahada kai in ka shiga wannan gurin ba an ga ganin kawan ka ba amma kowa gurin za mu jami'a wani abu su ma ba hmm. abin da ake a gurin Dr. Abba Said Sufi kenan babban daraktan hukumar Hizba ta jihar Kano. Mun tattauna da wani masanin doka da oda kan ko hukumar Hizba na da hurumin yin wannan aiki ku dakace mu. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta gabafinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. da kuma ta waɗansu tashoshin FM abokan hulɗar mu a sassan Najeriya. To madalla, a farkon shirin kun je daga bakin hukumar Hizba ta jihar Kano kan wani aiki da suka bayyana a matsayin na tsaftace Kano da ke gudana. Yanzu ga wani masanin shari'a da fashin baki kan hurumin Hizba a kundin tsarin mulkin Najeriya. To, suna Ma'aruf Muhammad ya kase, kuma masani ne na dokokin da suka tafi ah, gudanar da lamuran al'umma Ah, da na shari'a da kuma na common ah, da farko dai kundin tsarin mulki na ƙasa ah, ya ba wa duk ɗan najeriya 'yanci na yaje je inda yake so kuma ya yi ma'amalarsa ba tare da tsangwama ko takurawa ba kuma idan za a kama mutum sai a bisa yadda doka ta gindaya saboda haka ita kuma hukumar hizba dokar da ta kafa hukumar hizba tabbas hukumar hizba an kaba ta ne saboda na farko ta yaƙi abubuwan ta tabbatar da an bi shari'ar musulunci sannan kuma duk abubuwan da suke ba daidai ba ta kawar da su ko kuma ta hana a ci gaba saboda haka ita hukumar hizba tana da iko ta kama mutum idan ta ga yana aikata laifi a bayyane ta ɗauke shi ta gabatar da shi a gaban kotu amma doka bata ba su dama su shiga ko wurin inda mutum ya ɓuya ko wani wuri da mutum yake aikata laifi domin su je su kamo shi ba kawai abin da ya kamata idan sun zo irin wannan sai su sanar da hukumar 'yan sanda wanda su kuma hukumar 'yan sanda doka ta ba su ikon da duk inda aka tabbatar ana aikata laifi su shiga su kamo mai aikata laifin domin a gabatar da shi a gaban kotu To amma misali barista idan ka lura jihar Kano jiha ce da take da yawa cikin waɗanda suke wannan jiha zaka samu musulmai ne wadda kuma an kafa shari'ar musulunci a wannan jiha. To shin misali mutumin da yake rayuwa a irin jiha kamar Kano da aka kafa shari'ar musulunci a mm. shekaru can baya yana da ikon ya ce shi gaskiya duk da a jihar yake ba za shi banda shi a cikin wannan tsari na shari'ar musulunci. Gaskiya ba da iko muddin ka shigo jihar Kano ko daga ko ina kake tun da doka ce da majalisar dokoki ta jihar Kano ta yi lokacin wara mata lokacin Malam Ibrahim shekaru aka yi ta saboda haka aka yi mata kwaskwari ma aka yi mata gyare-gyare saboda haka babu wani wanda yake ko daga ina ya zo daga Najeriya wanda zai shigo Kano bai bi wannan dokar ba sai dai hmm. kawai su hukumomin da aka ɗora wa tabbatar da shari'ar ya kamata a cewa duk abin da za a yi ko kuma duk aikin da za a yi ko na kame ko wani abu to a hada akwai abin da ake ce masa intelligence report a hada da hukumomi na 'yan sanda saboda a dinga aikin tare sannan su kansu masu wuraren cin abinci da wuraren shakatawa duk wurin cin abinci da shakatawa yana da ka'idoji ba a yadda a zo a hinga yaƙa baɗala ko kuma a dinga abubuwa wanda suka saba rayuwar al'umma wurin da wurin da aka buɗe domin cin abinci ko wani abu makamancin haka ba saboda haka shi kansa duk wanda yake da wuri irin wannan ya kamata gwamnati ta shigo ciki idan aka tabbatar wurin nan ga abin da ake aikatawa a nemi mai wurin a tabbatar da cewa shin suna bi ko ba sa bi in ba sa bi a karɓa lasisinsa a yi abin da ya kamata saboda ba za a bari a tarbiyyar al'umma ta gurɓace gaba ɗaya ba saboda al'umma dole sai ka ɗauki sanda sannan kuma ka ɗauki ruwan sanyi a gefe ka mm. tsula bulala a nan sannan kuma ka fara ruwan sanyi ta can sai dai kuma zancen mutum ya ce wai kundin tsarin mulki ai kundin tsarin mulki shine ya ba wa majalisar dokoki damar yin doka kuma suka yi dokoki na jihohi domin tabbatar da zaman lafiya da zamantakewa na al'umma za ka ga muna da bambanci na shan giya an haramta shi a dokoki a jihar kano hatta a penal code amma a dokoki na kudu su criminal code da gowar jihohi ba a haramta ba saboda haka zai abu zai iya kasancewa haramun ne a Kano amma kuma halartacce ne a wani wuri dan dai kana can wani wurin kuma ba za ka shigo Kano ka zo ka aikata laifi ka ce kai dan Enugu bane ko dan wani garin daban saboda haka dole yanda aka kafa dokoki a jihar Kano duk wanda ya shigo dole ya bi ta yanda take To ma sauraro da wannan bayani na barista Ma'aruf Muhammad ya kasai shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.